وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فيحفظ الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah da girma da ɗaukaka bisa da ni'ima musulunci da imani kuma kasancewar daga cikin hukuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kuma bibiyar ta karshen masu kokarin jawo mutane zuwa ta karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a kan ya samu mu a kanta ko mu tashi a kanta Allah kuma ya yarda da mu ya kuma gyara halaye gyara da mu ya mayar da mutane bayan Allah ba wa da annabawan Allah da almajiransu da almajiran almajiransu da kuma waɗanda suka biyo almajiran almajiransu so da zafi ne gaba sun koma ma Allah mai girma da ɗaukaka annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne biyayyen halitta shine zaɓaɓɓe abun Allah ya kai ma kuma Allah ya fifita shi da kasancewarsa shine kowa kyawun halaye da kyawun duniya wanda ina yarda ne da abin da alƙur'ani ya tafi yana yin kifi da abin da alƙur'ani ya fushi da shi shi ya sa ma Allah ya girma da ɗaukaka ya yabe shi yake cewa wa innaka la'ala khuluqin sannan a wani gurin Allah yana cewa fajima rahmatin min Allah inda walau kunta fadlan qalil qalbi lam faddu min hawlika an fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wahalar da shi an yi nufin a kashe shi saboda irin kiran da yake mutane da abin da yake jawo zuwa gare shi aka yi kokarin a kashe shi amma da ita samu dama ita samu karfi sai ita da waɗanda suka yi zubin da kashe shi me suke jin zan muku aiki an أخ كريم وابن أخ كريم كنا أنت الأخ عند المقدرة كان مجالد جزاء كرامة كتوفا سامة مكتب كايات malaman tsira sun kawo mana tarihi na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga akwai abin da suka fi kai to na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda suke da hakuri da juriya an zo an sami shi an ci kwala an ce da shi loda mun kayan abinci aka ba ka ban nan guda ba kayan ka bane ba na baban ka bane sahabbai suka yi kan mutumin sun ce guda kuma suka aka loda ba kai sai eh, aka tsora masa kayan tafiya sai kuma aka tsora masa kaya na alkama ya kawo mutum ya haƙura ga gaskiya a wajen magana ga gaskiya a wajen aiki kuma duk a mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yana yi da babu wani abu da suke masa ruko da wasa ko kuma ganyaye. kan wannan abin ma ba su wannan abin da ya zai su ima na dina abinsa da yake yana yin ne Allah don neman yadda Allah to haka ya kamata mu ba mu mu yi aiki ba dan wani ba ba dan wani ba muna yi ne Allah da mun neman yadda Allah kuma Allah ya sani duk wannan fata da ake na kokarin raya suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokarin tabbatar da shari'ar Allah a wannan gari da sauran garuruwa Allah ya sani a itacen nan da ake ana yi ne ba don kowa ba don Allah ba don samun matsayi ba ba don samun dukiya ba ba don samun mulki ba ba don samun wasu ba to ya kamata kullum mu dinga samun duniya kun ga tun da ita. ga yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ya kamata mu ma da muke kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu kun ga idan ya zama cikin haka dole ne idan mu gyara halayen mu mu gyara ɗabi'un mu kamar yadda wannan shine sashen da aka ba wannan muhadara duk da yake muhadara ce ta kaitacciya saboda haka zan yi abun magana zuwa wata malam ja'afar mahmud adam domin mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da muke ciki wataƙila idan masu kyau ne mai ƙoƙarin mu tabbata a kan idan kuma marasa kyau ne mu ƙoƙarin mu gyara mu daidaita domin ma samu tsira ma samu yarda don Allah ya ke masu Allah ya faɗa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin hasuwar mu a wannan yammaci na juma'a yau na gotan arabiya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shi ne yammaci na sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon fitowa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci namu mai albarka na Usman ibn Affan da yawa daga cikin malamai suka ji bayanin cewa ayoyin alkur'ani ko surorin da waɗanda suke na rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shi ne su surorin makkadan suna mayar da hankali ne dangane da akida tauhidi ka bai sakar ubangiji subhanahu wa ta'ala madina rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين galibi haka malamai suke faɗa ko a rubuce ko a magance amma bincike ya nuna cewa surorin makka waɗanda aka saukar da su kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam sawa'un cikin garin makka ko wajen makka ba tauhidi ne kadai abin da suke magana a kai ba suna magana akan tauhidi suna magana akan abin da ake kira al-akhlaq wato ɗabi'u da ta'adu da kuma halaye na gari irin wanda ake so mutum yi gino a kai dauki misali guda daya da suratun isra wanda mun yadda cewa sura ce makkiya kuma mun yadda cikin al'amuran da ta fi mayar da hankali a kansu a akwai magana akan aƙida. da tauhidi da kaɗai ta ubangiji da kuma wani bangare na kiskoshin waɗanda suka gabace mu musamman yahudawa domin mu ɗauki izina ta yadda suka saba ma Allah da irin sakamakon da Allah ya mutu don kar mu auka rabin da suka fada cikin sa amma tare da haka da dama daga cikin ayoyin ta suna magana akan dabi'u da akhlaq ubangiji ta ala shi da manzon sa sallallahu alaihi wa sallam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wannan tauhidi ne amma da yake wa bil walidaini ihsana wannan dabi'u ne da halaye da akhlaq إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحسب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا شكرا أتكلمون تعالى إلى زمن ثاني وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا duk wannan ɗabi'u ne bai kyautatawa zuwa ga maraki talaka da jiyayye wanda yake da kamfar hannu waɗannan duk ɗabi'u ne wa in ma tu'ridan anhum ibtida'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura ɗabi'u ne waɗannan da idan an roke ka abu ba ka da shi kamar yadda martani da zance mai daɗi ko da ba a samu dinari ko darhami a wurin ka ba da dai sauran ayoyin da suka biyo baya to jami'i na aqida yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar dan adam domin shi ne harsashin da kowane irin dini ke hawa a kansa idan aka ce mutum ba ya da aqida ko imani ko tauhidi to dukkan yadda ya gyara ɗabi'unsa babu yadda za a yi ya ci ribar hakan gobe kiyama wajen Allah haka duk irin yadda yi ibada ibada ta ba za ta zama karfafa ba har sai an gina ta akan harsashi da imani to da yawa daga cikin yan uwa sun da ba sa sakaci wajen aqida waɗansu ma har wuce gona da irin suke don kokarin gyara aqida da ya karbi abin da ka iya kawo masa cikas wato shirka to amma akan da sakaci kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi ɗabi'u da kuma halaye waɗanda ya kamata a ce mutum ya rayu a ƙarƙashin su su ɗabi'u irin da biyu ko dai su zama munana akan ji su ne don a ko kuma su zanto kyawawa akan ji su ne domin a tuffanta da su a nan cikin zance na yau na kasa su gida biyu bangare na farko rukuni da ya shafi ɗabi'u munana waɗanda akan samu musulfanta a su sakamakon gajiyawa irin tamu a matsayin mu da dan adam dan adam yana da bangarori na rauni daga cikin raunin rauninsa akwai jahil akwai zali wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula sannan daga cikin raunin rauninsa akwai mutu cikin abin da yake da hujja ko abin da bawa da hujja wa kana al-insanu akthar shay'in jadala daga cikin raunin dan adam akwai gaggawa to waɗannan nau'uka na rauni da ɗan adam ke da su shi ke sa wani lokaci ga ya san abu mummuna ne amma sai ya kasa mai san kasa ya kuma san abu kaza kyawa ne amma sai ya kasa da ke masa saboda rinjayen ke ɗan saboda jahilci saboda annabtul ammara su bisu dukiya da ke su da mummunan aiki da haka zan faɗi waɗannan ababai don tunatar da na a karan tarihi da kuma tunatar da yan uwa na musulmi domin mu gudu tare mu tsira tare cikin munanan halayen da ake samu mukan subtanta da su a dukkan bangarorin mu na rayuwa da malaman mu da shugabanninmu, mu sarakuna ko ɗan siyasa ko ɗan boko ko ɗan kasuwa akwai cuta ta hasada ko da a larabci abin da ake kulanta alhasad bahaushe ya hau kuma kalmar yake hasada ita kuma da fassara ta shine tamanni zawalu ni'matul ghaib ka rinka burin ina ma ni'imar da Allah ya bayar wa ne ya rasa ta ni'imar da ya samu ta hauhawar kasuwancinsa da haka fara jarinsa ina ma ya samu karaya ina ma ya samu tasgaro da shi baya ni'imar da ya samu ta mukami ko sarauta ko mulki ina ma a ce ya rasa ina ma ya hasara wannan matsayi ni'imar da yake da ita ta lafiya ni'imar da yake da ita ta ilimi ni'ima ta farin jini a wurin jama'a ko karkuwa ta dukkan wani abu da Allah ya yi in shi lokacin da sai Allah ya arzuta dan uwanka da daya daga cikin dangogin ni'imomin da muka yi bayani da ma waɗanda ba mu yi bayani ba sai ka ji kana faɗa da wannan abin da Allah ya basu a cikin zuciya to ba da shi kake ba kamar kana balantar ubangiji ne irda take yi cewa da ita Allah ya haka tana protest ne ga kungiyar ta dan me Allah ya haka dan Allah ne ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dil darajat ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون mu ne muka raba rayuwar mutane a nan gidan duniya muka fifita wani akan wani mu ne muka bai ne mulki muka hana wani muka bai ne kuma muka hana wani muka bai ne karkuwa muka hana wani muka ba ne dukiya muka hana wani wani kyawun jiki da kokin lafiya ne ko muka hana shi muka bai ma wani wa ne ko muka hana shi qasamna bainahum ma'ishatahum fil ayati dunya kasafin da daurin ubangiji yake kisma ce ilahiyya dan adam baya da ruwa ko wajen gudanar rabon arzikin mutane ko mukamman da suke samu a duniya ورفعنا بعضهم فوق بعض daraja. muka ɗaukaka sashin su akan kan sashin ta fuskar darajoji liyattafi da ba'dhum ba'dan fasayya dan tsaya ya ci moriyar ɗaya ga wani kuɗi amma ba ya da haja ko babu kuɗi a wurin ka sai muka kimsa wa wani bukatar haja dan ya ba da kuma wani muka kimsa masa bukatar kuɗi dan ya karɓi kuɗin ya ba haja muka sa wani zama yaron wani wane ubangidan wane wane mabiyan wane dole shugaban ɗaya ne sauran mabiya ne to wannan haka uban ubangiji ta Allah ya dama to yayin da kake ba haka ba to sai ya kasance kamar kana faɗa da irada ta ubangiji da masi'a ta da kuma ganin damar ka. kuma haka da ɗabi'a ce ta yahudu وكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وجهه حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما dan haka bai dace mutum ya siffanta da siffar waɗanda suke yahudawa ba domin cikin sababbu a bayan Allah yahudu su ne kan gaba ina jin iblis ne kaɗai ya fi amma taɓaɓɓiyar al'umma a duniya da ce al'umma ce hudu da haka aka la'ance su akan harshen annabi dawud da kan harshen annabi isa ɗan na maryam hadisi ya tabbata daga wanda ta al'aba Allah ya kare ta a gare manzo Allah ce la yazalu na nasu bi khairin ma ta yatahasab mutane ba za su guje ba cikin alkhairi matukar da su yi sunan su hasada ba abun nufi alamun ci gaban kowace irin al'umma shi gaban kowace unguwa ko karamar hukuma ko jiha ko al'umma ko generation na mutane ji bi kamil min nas alamar shi gaban wannan generation da mutane a samu akwai rangwame da hasada a cikin amma matukar akwai hasada to suna gadar da shi baya ga mutum shi kadai da kuma jama'a a matsayin su na jama'a ga unguwa ita kadai da gari ko jiha a matsayin ta na jiha yayin da ya kasance jamta ko muhakkada ta mamaye ta su da juna to wani baya son ci gaban wani in ya ga zai ci gaba ma kokari yake da ba wanda ci gaban su ci gaban garin ne gaba daya in kan siyasa kuma ke suna hasada wa juna wani sai ke karya wani ko da shi ba da karfin da zuciya a gurbin wani bayan wani ya karye haka in malamai suna hasada da juna haka in ɗaiɗaikun jama'a suna hasada da juna wannan hadisi ba imamu tabarani ya rawaito shi hadisi ne haka manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi da ban da Imam al bazzar ya fito da shi a cikin littafin sa musnad hadisi ne haka daga Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam manzo Allah ce dabba ilaykum da'ul da'ul ummi qablakum dabba ilaykum da'ul ummi qablakum yace ya lafa ko cikin ku ya shigo cikin ku to da waɗanda suka kafin ku menene cutar wadanda suke kafin mu kuma ma su wane ne kafin mu din galibi in manzon Allah yake waɗanda suke kafin ku baya nufin mutanen annabi su aiki ko mutanen annabi salihu galibin zance ana nufin yahudu ne da nasara dabbainaikum da'ul umami min qablikum cutar waɗanda suke kafin ku ta lalako cikin ku wa ku ce ce alhasadu wal baghdha hasada da kuma kinta ko kiriyya manzo Allah ce wal baghda'u hiya al halika kiyayya ko keta ita ce mai aski Ke ce amma inni la aqulu tahliqu sha'ab ba wai ina nufin cewa tana aske gashi bane walakin tahliqu din tana aske addinin mutum gwargwadon yawan mugunta da kiyayya da nun kufarki da ke cikin zuciyarka gwargwadon yadda take sare kake sassabe kake kundini da shagartul imani da take cikin zuciyarka kake sassabe ta kake mata illa a wani hadisin da banda babu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yajtami'u fi jawfi 'abdin gubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam abu guda biyu ba za su taru a cikin jikin mummuni ɗaya ba abu na farko gubarun fi sabilillah kura wanda ke zuke jikin mutum ko gatinsa wajen gogurmaya don yaɗa kalmar Allah wa bayyu jahannam abu da biyu a rafaɗi ko zafi na wutar jahannama wannan abin da zan yi ba duk wanda ya yi gogurmaya wajen yaɗa kalmar Allah har kuma ya yi buɗe buɗe da kula wajen yanki ko hujurzu ko isar da kalmar shahada inda ba su riga ta je ba a cikin kasashen da magudanci ya kasa gida a kusa ko nesa to duk wanda ya samu kanta a cikin wannan to wutar nama ba mu ba mu man za Allah ta, mu cewa wala yastamu fi jawfi abdul al-iman wal hasan haka da gangan jiki daya baya karbar bakuncin waɗannan al'amura biyu imani da hasada in akwai imani da kwara ba da hasada in hasada sai ta karbi da to imani zai fice gaba daya ko kuma ya rabu gargadon girman hasada gargadon yadda aka rasa imani gwargwadon ɗan kunsa sa gwargwadon yadda imani ya bunƙasa in ya bunƙasa yake sai ba ku to ba a samun haka da cikin zuciya wannan hadisi ne hasan ibnu majah ya rawaito hadisi ne karshe da zan kawo mana a wannan bangare daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kare da azali an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nasu afdal cikin mutane wa yake sai manzon Allah ya ce kullu masmumul qalbi صدوق اللسان كل مسموم القلب صدوق اللسان yace dukkan mutumin da ake kira masmumul qalb sannan kuma saduqul lisan sahabbai suka ce saduqul lisan na arifu idan an ce mai gaskiya har mun da mutumin da baya kariya cikin dangansa mutumin da ke kirga dan gaskiya ya faɗa baya kariya amma mutum Allah a larabci da kuma ga wata kalma da mu a samu sun mu ba mu san ta ba menene masmumul qalbi bilkha sai manzo Allah ce huwa taqiyyu annabiyyu la isma fihi wala baghya wala jilla wala hasad dan ka san mutumin qalbi da fasara huwa taqiyyu bawa taqiyyu mai tsar dokar Allah yana yi balna bane annabiyyu ta fuske ta fuskar ma'amalolinsa na rayuwa Na barar wa la da ba ya cuta ba a taimakawa da shi a yi ba a haka baki da shi a yi tambarcin aminci la kuma bi ba ka ganin tasirin zunubi ta tare akwai gajiyawa amma rinjayen alherin sa ya buke wannan gajiyawar tasa wala bakiya ba a zalimi ba ne ba ya ganin ta mutane ko a jininsu ko a jikinsu ko a mutunsu wala zilla ba ya da kullum zuci kullum muguntar nan wala hasada sannan baya wa kowa hasada duk abin da Allah ya ka yace Allah ta ya kai wannan hadisi sahihi ne ibnu majah ya rubuta to a take waɗannan hadisi ya rawa suna kan hankal mun kwarai da gaske wajen mu ga mun yanke san mu in yaki zuciyarsa ta yaki ta da kowa ya yaki zuciyarsa wanda yake jin nan da wanda kafir zai kai masa cewa lalle mu ne san hasara tsakanin mu da junan mu abu ne daga cikin mummunan ɗabi'a ko waɗanda suka zo wa jahanni mai fuska biyu bilwajihaini shi ne wanda ya ci ha'ula bi wajihin ha'ula bi wajihin ya zo nan da wata fuskar ya fitar da wata fuskar kamar da wani ya yake ya talamma fa yakunu ablaba hayanan wa hayanun aswad wa hayanun ahmar wa hayanun ahmar wa azraq wa asfar ko ya zama fari ko baki ko shuki ko rawaya haka dai shi ne kan misali cikin dukkan mutane in yaje cikin in ya zo wajen mafarmata ko karbanci in ya zai zama ma'abuta alkhairi kuma ce su da shi ma ma'abutan alkhairi in ya zai wajen yan sunna shi ɗan sunna ne in ya zai wajen yan bid'a kuma shi dan bid'a ne ba ya da akida dur wajen ke kenan yana tare da kai na tare da abokin adawarsa yana tare da kai na tare da wanda ya kace mahaifinsa yana cikin wannan jam'iyyar yana cikin wancan jam'iyyar yana cikin kwamiti na kamfen din wani kuma yana cikin kwamiti din kamfen din wani ya tafi kudin wani ya tafi kudin wani da aini ne akwai su a cikin masu addini akwai su a cikin yan siyasa akwai su a cikin yan kasuwa akwai su a cikin jamadarin mutane talafin da bawa da kokobo wa a masu yan da aini an karɓar da muhammad ibn zayd muhammad ibn zayd jika yadda da abdullahi dan umar yace waɗansu mutane sun zo sun samu Abdullahi dan Umar suka ce da shi bakan shiga wajen sarakunan mu ko shugabannin mu da wata fuska mun faɗo wani zance wanda in mun faɗo sai mu faɗi kike fa menene matsayin wannan abin da muke yi sai Abdullahi dan Umar yake kunna na na'uddu li hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna na na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai mun muna kirga muna munafiki ne a gaban manzon Allah kaje nan da kuka tafi san da kuka tafi wurin da ko mutane ko wurin jama'a guda da haka nan wurin dole ka tsaya ka zanto garawun kana da manufa a rayuwa in manufar siyasa ce in manufar addini ce in manufar kasuwanci ce a san ka kai daya kar a san ka la ilaha illa wa la ilaha kare zan to kana da wannan kana tare da wannan zaka faɗa abin da ya mutu kana tare da wannan ba abin da ya mutu daɗi kuma abin da wannan suke ce shi ke wadannan ne ke nan baka da aiki da baka da manufa a rayuwa wannan hadisi da Abdullah da Umar Imam Bukhari ya mutu an karɓo daga Ammar ibn Yasir yace manzon Allah yace man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yawm al-qiyamati lisanan min nar duk wanda yake da fuska biyu a nan duniya ranar tashin kiyama za a masa harshe biyu na wuta dukkan mai fuska biyu a nan gidan duniya ranar ta kiyama za a mata harshe biyu na wutar jahannama wannan hadisi sahihi ne abu dawo da ibnu hibban suka rubuta kan abdullahi da umar kana inda abin a matsayin libasa libasa ko babban abu ne tarayyar wannan abin da inda ya tarayya da mafaka wato a nan ta ce wani abu a kan ta ce wani abu kamar yadda munafiki a harshe ya ce wani abu amma a zuciya ya ce wani abu daban abinci ta ne amma a harkar mummuni da za a ku da kuma na kawo da shahadu innaka da rasulullah والله شهادة أن المنافقين الكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كل ما كنت أنت يبقى دبا da abin da wato ainihin zuciya ta kunshi an cewa annifaq suna annifaq domin daga annafiqa ne annasu ka shi ne ramin yin yawa ina jin kun san yin yawa in ta rami a nan gudun guda ɗaya sai ta yi gidaje da yawa inda zai huje sai da in ta ba su annan sai ta huje in ta zo ta abin ta fi sanin sai ka tsaya ta fito a jima ka shine ba ta fito ta wuri da shi kullum da su inda yi da kai ba a nan ya san ta aka laya wani wajen da ba ya bar ka a kuni to haka wanda yake da wajen rami akwai tarayya da juna tsakaninsu da munafiki akwai kafin mustalah nas'alullah al-afwa wal afiya hadisi na gaba daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah ya ce tabiduna sharran la tuzarwa bahayni sharrin mutane a ban kasa mai fuska biyu Allah ya allazi ya'ti haula bi wajhi wa haula bi wajhi wanda zai zo waɗannan da wata fuska ya je waɗannan da wata fuska daban wannan hadisi bukhari da muslim da imamu malik suka rubuto shi jama'a mu kokari ne san tuwan nan mu zan so kai tsaya, daya muna da manufa ko a da ko a ne, ko ba a ne yau da ma duk abin da za mu yi a rayuwa ko kasuwanci ne ko siyasa ko boko ko sana'a dama yana da da addini ne ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ke yi mana saitin wata manufa za mu dauka a siyasa kin manufar mu tara kuɗi ko manufar mu samar da adalcin rayuwa cikin siyasa kin manufar mu tsayar da shari'ar Allah ko manufar kawai mu samu wani matsayi mu tara dukiya mu kai waje mu aji ko mu yi cikin gidanoni da ajiyewa a cikin gidajen mu rabi ƴaƴan mu ta ce rabi kaza menene zamu ayoyin alqur'ani da za su sarrafa mana yadda zamu dukkan ɗan siyasa da yake da manufa ta gani za ka samu manufar ci gaban al'umma ya zai ya sama musu wadatattun ruwa ya zai ya sama musu hanyoyi ya zai ya sama wa manoma kayan aiki na zamani da takin zamani da rinke wadatacce wanda babu ruwa a ciki za a haɓaka harkar noma a haɓaka noma ya za a haɓaka ilimi na firamare da na sakandare da na gaba da ya za a gyara al'amuran rayuwa ya za a tsaye da dokar Allah a bankasa duk wanda yake da wannan manufar to shine yake da manufa ta addini abu na uku daga cikin al'amuran da ya zuwa cikin mu akwai aljiba fassara su da yi da mutum a hausa guda yi da mutane ko cin naman mutane idan an ce wani yana yi da mutane to yana yi musu yana giba ko yana cin naman mutane abinda ko ake nufi da jiba shi shine ka ambaci aibin dan uwanka ba da nufin gyara ba sai da nufin aibata shi da mudan tafi ko rage masa mutunci a wurin wanda kai labarin amma in kuka ci labarin wani na kai wa wani dan wani abin da na faɗa laifin sarki a zuciya ta niyya ta ta faɗa dan wannan ya masa faɗa ya daina ni ina masa ba zai ji amma zai fita wani to wannan bai yi ba ba haka in na ga mutum yana kokarin aiwatar da wata barna zai zalunci wani zai damfari wani zai tsayar masa da haja mara kyau sai na zai yi wanda za a tsirwa da hajar na faɗa masa hajar da za a tsirwa ba ta da kyau wannan bai yi ba ba waɗansu sun yi kwanto a wuri don su zalunci wani sai na je na faɗa masa karka goyi kaza su wani suna nan sun shida za su wannan ba jiba ba amma jiba laifi na mai ko laifin ka sai in ɗauka sai in ce in faɗa wa ba da nufin gyara ba kawai sai in faɗa da more in kashe kishirwa ta ta san in muna na masa wannan shi ne jiba hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi manzon Allah ce a tadruna mal ghiba ko san da ake kula da juna ghiba sahabbai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da sa ne mafi sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi ba shi ne ruka a kasa kuma ya sa ka ambaci abun dan uwanka da abin da yake shi sai da rabu suka ce a fara'aita in kana fi a kuma aku yanzu abin da na faɗa ya zan sai dai kan wannan na ce wani azalimi ne kuma bincike wani azalimi ne na ce wani sa aikin ta ba kamar tabi ko mutane ta ba na ce mutane yayi ko mutane yayi yanzu wannan ba dan na faɗa shi kenan nayi gibarsa manzo Allah ce in kana fihi ma takunu fakadiru tabtab ko da wannan laifin yana cikin kai gibarsa wa in lam yakun fihi ma takunu fakad hatta in ko abin da ka faɗa ba shi ko akwai da zai tsara kai da bayani tsari jiji kenan fakad hatta to kai masa kaji buhutan kenan wanda ya fi jiba ne domin da ma fa da yana giba wa ziyada kayan jiba da kuma dabbi kan jiba wanda hadisi babu mutum da rawaito shi da wannan sa a cikin nan duk abin da zan faɗa na ɗan uwana dukiya ta ita za a kalla ko da laifin da shi dukiya ta da zai kalla me ya niyya ta inda mana amaru niyya in na faɗa da niyyar gyara ba da nufin mudanawa ba ba da nufin musgunawa ba ba da nufin ragewa da mutunci ba in faɗi laifinsa da wani bai sani da dan wani ne mutacce to wannan ba za a ce wato na yi ba ba wato na faɗa ne dan a gyara dan a faɗakar da shi dan a nufi hanci amma in na faɗa da nufin in ji daɗin abu a za a ƙara ganewa na mutumin banza ne su na yi ba ta. an karɓar da Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah ce man qala hu fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah rabbatul khabal hatta yakhruj min ma qala dukkan wanda ya faɗa wa ɗan uwansa mummuni abinda ba laifin sa ba ka kaka ba masa ka tuhumce shi da sata ka tuhumce shi da damfara ka tuhumce shi da kowanne ka tuhumce shi da wani abu ya mallake wani abin da baka san yadda ake mallaka ba sai kace aika ba shi ka ganci ya san riga ka ganci ya san gida ya san da mota ya samu mukami sai kace ai kawai kaza ne kawai ka zani ka san mutane suna da wani abu ne sai ka saukara ka da kansa shi idan shi ya samu kaza to ba yadda za a yi zalimi ta hanyar halal sai in yayi ka bani aka ba to kai ma in ka samu sai ya dauka sai din ma hakan sai ya fassara ka da ni kanka to kuma wannan zalunci ne kai da wani kuma daban gidanka daban gidanmu daban halayya ka daban halayya ta daban abin da kai imani da shi daban da nana gidan kai imani da daban da ka fahimta ta ta addini daban da taka kaga zalunci ne ka kusanta wani da kanka ka fassara wani da kanka manzo Allah ce duk wanda ya kirkira wa dan uwansa abin da bai da shi askanahu Allah rajulatul khabar Allah ne ya da shi inda ake kira rajulatul khabar masu fasara su ce rajulatul khabar shine usaratu ahlun nar wurin da ake tara dattin yan wuta kamar yawo da kulaiba da majina din kamar jini da mugunya ta gyambon da dukkan dattin da ke fita daga wurin kasa ke tara shi a wani kududdigi ko tafki guda shi ne ake kira da batul kabar wurin yamtari bi nau'ayn min azab ya ya yana ya yi fito kan wani abu guda biyu na azaba abu na farko tsananin wani abu na biyu tsananin zafi to wanda yake wa ɗan uwansa mummuni ƙayan abin da bai zo mai gani ba nan za a jefa shi ranar tashin kiyama manzo Allah ya hatta ya kauda min maqal har sai in ya fita daga abin da ya faɗa ya ji da fitar da abin da ya faɗa in a nan gidan duniya ka zo da zuciya ya tafi ka ka ko ba ka sake yi ko kuma in ranar zafin ba an jefa ta an yi maka azaba gwargwadon wannan zafin don a nan baka duniya ce wata har a koyi da skill na jikinka sannan ina koyi da gowar cikin da imanin ka ko an gani amma sai ta zama mutum zafi a wurin da ake kira radu da kabara wannan hadisi imam abu dawud wurin sun hadisi ne idan an karɓo daga ummu na Aisha Allah ta kare ta da gida sai ce da da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hasbuka min tafiyata kaza wa kaga haka manzon Allah yana tafiya zuwa bikiyar ta haffa a tafiya ita Aisha sai ki ta a me kike damuwa da wannan gajeruwar yar gunduwa da ita haka sha'ani an haka kana da mai tafiya yar gajera ki ta fi tsoro dan da manzo Allah an ka dace zai tafi wajen wata gajera mace kyale ki doguwa da manzo Allah ya wannan zance sai ce laqad kunti kalimatan law mujjat dima'il bahri la mazajat kin fadi wata kalma da za a garwaya ta ruwan teku da ta gurbata saboda Aisha ta ce wa hakaitu lahu insana min kaitu wa manzon Allah wani mutum mai kaza da kaza fa qala sai manzon Allah ce ma uhibbu anni hakaitu insanan wa annabi kaza wa kaza wallahi ba zan so a ce na hakaitu wani ba cewa wani yana da kaza wani da kaza dan a bani kaza da kaza ko da za a bani kaza da kaza a gidan duniya na goma ce in yi hasarar wannan abin sama da a ce na aiwata wani ko na abin da ne ko kuma na abin da kaga nan gurin ka duba wannan kalma da Aisha ta faɗa har da jera kaga sahabata din da gurwa ba ta wato ba to kai a kaddara ka ce wani sata ne ba sata ba dan ko wannan ne ba ko wannan ne ba to yake ake ba su ji ake ba yaron wani ne ba yaron wani ba ne ba dan duka kawo duk abin da suka dama ka faɗa har kawai kana zaune a bakin ciki ka shiga ƙasa ta rike ta yi siyasa ba kowa ba abin da ya maka zafi ba za a kowa ba misali ranar tashin kiyama wannan hadisi na umma na aisha a abu dawud ne yake hadisi ne yake hadisi ne daga da wani da ai an abi an jaddihi sahabbai suka ambaci wani mutum a gaban manzon Allah suka ce kana la yakul hatta yubam wala yarham hatta yuraham suka ce kana neman rabon maza ka samu wani ka gama ba ya iya ciyar da kai har sai an ciyar da shi kuma la yarhal hatta yurhal wannan yana iya daukan ma'ana guda biyu na ta farko ya tafiya bayan ya ci abinci har sai kai wannan ka ake maka tafi idan mai nauyin zance idan ya je jira ko ziyara haka ko da wannan halittar ko ko ma'anar da wannan halittar ko ko ma'anar ta la yarhal ya ji mallakar abin hawa in za a jihadi ko yaki ba ya ji ko doki ko alfadari ko rakumi hatta yurhal haka ya an ba shi a ko an ba shi dai to a wurin wannan aiki ne a lokacin sahabbai sai za a yanki ko ba ka da kofi ba ka da bindiga ba ka da harfai rabon maza kana jira wani ne ya baka kake da riga da ta ka da hula da mashin tana yawo a cikin da kana busawa ba ka da ba bindiga ne ki gida a wurin su wannan aiki ne la yarhala hatta yurahal da manzon Allah ya yi sun faɗi wannan zance sai ya zitabtu ne kun yi ba suka ce ya manzon Allah inna ma haddathna bi ma fihi abinda muka faɗa hadisin sa ne sai manzon Allah ce hasbuka idza zakarta akaka bi ma fihi ya ce ka jiba ka faɗawa da ka faɗi dan uwanka da laifin da yake da shi shi kansa jiba wani hadisi hasan ne al-imam al-asfahani ya rawaito hadisi ne daga daga Anas bin Malik manzo Allah ce lamma urida bi marartu bi qawmin lahum azbarun min nuhat yakhbituna wujuhahum wa azfar wa sudurahum a garin da iraji isra'i da iraji kun san isra'i tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis da iraji tafiyar daga ƙasa zuwa saman sama har zuwa inda sunan muntaha inda hajjar musul ma'awa shine mai iraji manzo ya ce lokacin da aka yi iraji da ya tafi ni zuwa ga sama na ga waɗansu mutane na ko na wannan farko na su dako da ku ya tuntuna wujuhahum da sura suna ta yaku sun fuskar su da kirjin su suna ta yaku sun kar fa su man haula ya jibril ne ya jibril wadannan su wani ne sai malaika jibril ne haula inda suna yakuluna ruhuman nan wadannan masu suna mun mutane ke wa yaqauna fi a'radihim wa inda suke shiga cikin mutunci ne ko babu gaira babu dalili to ai ba tawani zalunci wani ko wani wannan hadisi da yi ne abu da rubutu hadisi na da yawa kan wannan babin ba su kai kasuwa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsaye tarin sahabbai sai aka ga wani irin tori da wani sai manzon Allah ya shirka shi wannan lokaci ko kun san wani ne ne wadannan suka yi ce warin masu yi mutane gidan masu yi da mutane wata rana wani ta sahabi cikin sahabban manzon Allah an wuce sai ga dutsen da shi yana wari sai sai ɗaya daga cikin ku zai iya zuwa ya yi kalafi da shi kumallon ka ko kuma abin rana ko na dare to waye zai iya wannan sai ce to wanda yake yi da mutane abin da yake ya fita da wannan mutum muni Dukkan da wannan abin da ke nuna wa sai mun yaki suka san mun duka abin sai kai mujahada ya zaka ta rage ba wanda zai ce mun sautu da musila amma magana ce ta wani ya kowa ni dama dama to shi ne dama daman ya zai tsara shi wanda ya nutse can ciki har wuya ya za a yi fitar da wannan rami na halaka abu na hudu a wannan bangare da ta akwai gidan da aka ta annabiman wato a larabta ta ce annabiman a hausa ko an annabimanci ko gunma shine da nakal da salamin min rajulin ila rajulin akhar aw min majlisin ila majlis dakko zance daga nan sai kan daga can kuma sai kan aikin shi kenan ya ta ban mu da jahani wa jahani shi ne ya gane yana kaza sun ya gane yana kaza amma shi ne gulma zai dauki zance ne nan wani sai da ke kai ya dauki nan ya kai kan ko musamman ga mutanen da akwai rashin da ubijuwa da tsakanin su kuma yana yin haka da manufar ya fara dama tsakanin wani da wani ko ya fara tsakanin mace da mijinta ko tsakanin wa da kai ko tsakanin aboki da aboki ko tsakanin wannan dan jam'iyya da wannan dan jam'iyya ko tsakanin wannan malami da wancan malami ko tsakanin wannan ɗan kasuwa da wancan ɗan kasuwa shi ne ya haɗa hukuma shi ne aikin ba. hadisi ya tabbata daga Hudayfa ibn ma Allah ya kare da gare shi manzo Allah ce da ya dukul jannata mamun. mai an da ce da zai da aljanna ba a wata ruwaya yake qattatun da qattat da namam waɗansu malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya al-qattat huwa an-namam wa an-namam huwa al-qattat waɗansu ba da mutu suka ce a'a shi annabam shi ne wanda zai kasance tare da mutane da shi ake jiran, da shi aka buɗe jiran wani ana gama wata tashin jiki ko sai dai ke kaji abin da kwana kwana suka game da shi lokacin da shi ake amma shi alƙasta ba da shi ake jiran ba amma ya kuma da jefe yana sa kan gaskiya ina kokarin ka ka ko da suke da rashin ladabi irin wannan da za a san su masallaci da sai da ni da na farko sai wani yazo sai da sai da ake cewa ko da ba da ake ba haka ko da sai wani yana fara cewa ya ji rabin zance da sauran ba sai ya sai ya kara da kanta da kokolwar da ya kara sauran bayanan tunda bai yana kan dole sai ya faɗa ai daga can nake bayan da Usman bin ina nan wani ya cewa wani kaza ina da tsaka ya sarku sam yadda ka san aljanun da masu sato zancen mala'iku in shi ma wannan yadda rika san yana kokarin fakar zancen mutane ba da shi da shi to su dai in ma wancan ne in ma wancan ne manzo Allah ce la ya da kullu jannata ba zai shiga aljanna ba wannan yana cikin ahadis da wahi mutane da da muke babu shaidi na hatar ne ko tsoratarwa da firgitar zuwa wannan hadisi hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga daga Abdullahi dan Abbas ya hararren hadisin da kuka sani manzo Allah ya wuce wadansu kaburbura biyu sai ya ce waɗannan ma'abuta kabarin guda biyu dukkan su ana musu azaba da wannan da wancan Ya ce amma azabar da ake musu abin da ake musu azaba dai a ganin su dan dangane ne bai san kara ya karya ba a ganin su ba da yake daga cikin su yamsi bainan nas bin namima yana yawo tsakanin mutane da annabi da yake daga cikin su kuwa la yastaru min al-bawl dan ya zo bawali baya karfi baya karfi baya tsaya bawali ne zama da sai kai ko kuma in yayi baya yin karfi wannan da ruwa ko da bauji wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta kaga ashe gulma da daukan zance daga wannan majalisi zuwa wannan majalisi daga zauren wancan malami zuwa zauren wancan malami daga fadar wannan sarki zuwa fadar wancan sarki daga ofishin wannan jam'iyya zuwa ofishin wancan jam'iyya daga wannan dan takara zuwa wancan dan takara da suke kokowa kan kujera guda daukar zance daga wannan zuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo maka azaban kabari barka abin da za su baka dan kowa kana son ka nuna kai na jiri kana fata mutu da kai masa ka lura abin da Allah madaukakin sarki zai kama ka da shi ranar kiyama kai tun daga cikin kabari a rayuwa ta barzan ya shiga cikin yan security za su zo nan gurin su zai zai, kuma su je su kai gama hawa zancen da za su ji ba wani lokacin ba gaskiya bane wani lokacin gaskiya ne mun ce wanda ba a san shari'a Allah shi ne masa to idan mun faɗa haka haka muka ce wanda ba a san shari'a sai zai ce an zaji gwamna kaga annan in an zaji gwamna ne suka zaji don su suna nufin ne gwamna ba a san shari'a to akwai zaki ne wanda wannan majalisun ila majalisun nan majalisi ne sai ka ɗauki zance can gidan gwamna ma majalisi ne majalisa ma majalisi ne sai ka ɗauki zance na kawai kalam nan majalisun ila majalisi da nufin barna ba da nufin gyara kaje ba da in ka ɗauka da nufin gyara aiki da nufin ya yi yan daba a anguwa kaza yan daba a gyaran ya yan daba a waro yan daba a kasuwanni man dawai a ina ne suna tawasa kuje suna tawasa ka ana dangi ana tsiya sai ka je kake dan a matakin doka wannan ya zama an nemi Yara. shi ne aikin dan su amma ɗan sukirtin kasar mu galibi manema kuɗi ne masu imanin cikin su yan kaɗan ne mun san su ba su da yawa amma galibi manema kuɗi ne so ake ina gwamna yi nufa sai a yi nan da shi ina ɗan majalisa yi nufa sai a yi nan da shi kawai dan a samu wani abu akwai lokacin da za a zo har haɗa kasa a ɗauko kasa na na yanzu da na 95 da na 99 da na 98 da na dubu biyu da daidai da dubu biyu da daya a har hada a har hada sai a samu gwani a sai ga ce ai ka da yau da wahala muka samu wannan zaka sai da muka jiki mutanen suka yi wani ma nan gudun zai zo ce yanzu gidan gwamnati ce da shi aka zauna aka yi an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza daga abdulrahman bin zannu manzo Allah ke khiyaru ibadillah allazina idza ru'u dhukira Allah wa khiyaru ibadillah al-masha'una bin namima al-mufarriquna bayna al-ahibba al-babuna lil bura'a al-ayib manzo Allah ke sababbu cikin bayan Allah sune waɗanda da an gansu sai a tuna Allah ganin su kawai sai ka kawo dan karamin zikiri ba wai da gagan su za ka yi zikiri ba ma'ana sai kana ta Allah dan yadda Allah yake so haka suke yadda manzon Allah yake so haka suke kwatantawa in za su yi zance sai su faɗa alheri in ba za su faɗa alheri ba da sunna ba sai su su kare bakin su sai ya tunatar da kai man kana da billahi wa rabbil alamin fa yakul khairan in suna magana ba sa raki da hayaniya in ba kiran sallah ko hudu ba ko wa'azi ba hira kawai take yi ba a jin cewar su daga nesa dan sun san wakafin fi masjidika wa ghadabin sautuka inna ankara al-aswat la sautul hamid in suna tafiya ba sa yarda ba sa kafafa ko da suna da sarauta ko da suna da matsayi ko da suna da bukami in sun san wadatun su bil ardi marha innaka lan takhriqa al arda wa lan tamliku al jibala tula duk abin da alqur'ani yake gurgudan hali suna tsofantuwa da shi idza ru'u zikra allah da an gansa sai a tuna allah wannan sune ko cikin bayan allah allah ta mu cikin